Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk san Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Juma'a biyu ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata aron arangama da aka yi tsakanin 'yan bijilante da wasu 'yan bindiga a jihar Sokoto ta yi sanadin mutuwar mutum kusan goma. Wannan na zuwa ne lokacin da jama'a musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro ke cike da fata koda kalaban da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a kan tsaro su kasance hanyar kawo karshen matsalar. sannan za ku ji cewa tsofaffin sanatoci karkashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki a najeriya sun kafa wani kwamiti na musamman da zai yi tuntuɓa gabanin zaben sabbin shugabanni a majalisar dokokin ƙasar muna kuma tafa da maimaicin shirin yanayi da muhalli amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar Wasu manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo ta kuma goyi bayan kafa wata kotu musamman ta majalisar ɗinkin duniya domin hukunta shugabannin Rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine. A ranar Laraba, Ben Cardin da Tim Kaine dukansu 'yan kwamitin majalisar dattawa na hulɗar ƙasashen waje sun fito da wata matsaya ta yin kira ga gwamnati da ta yi amfani da matsayinta domin kada kuri'ar goyon bayan kafa kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta shugabannin ƙasar ta rasha da suka jagoranci yaƙi da ukraine wannan matakin yana karfafa demokuraɗiyyar wato yana ƙarfafa daɗaɗɗiyar buƙatar ukraine ta kafa wata kotu musamman kan laifin cin zali na rasha wadda babban taron majalisar ɗinkin duniya zai jagoranta ya kuma tattauna tsakanin ukraine da majalisar ta ɗinkin duniya a dokar kasa da kasa ana hukunta laifin zalunci bamban da laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama ko kisan kare dangi to amma gwamnatin biden ta fi karkata kan wani tsari na hukunta laifukan zalunci wanda ake bayyanawa da tsarawa shiryawa kirkirawa ko kuma aiwatar da wani aiki na cin zalin kamar kai eh, mamayar soji akwai yiwuwar china ba za ta ɗauki kowane mataki kan koriya ta arewa ba ko da kuwa ƙasar ta yi yunkurin sake harba tauraron ɗan adam na a asiri bayan da ta kasa a yunkurin ta na farko kamar yadda masana suka bayyana yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un wadda ke da karfin fada kim yol jong ta ce gwamnati za ta yi wato za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron ɗan adam ɗin na soji nan ba da jimawa ba ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa na kcna a jiya alhamis cewa idan har aka kakaba wa koriya ta arewa takunkumin harba tauraron dan adam to kamata ya yi a yi allah wadai da waɗanda amurka da sauran ƙasashe suka harba kalaman nata na zuwa ne bayan rokar harba tauraron dan adam na koriya ta arewa kirar sholima wan ya sami tangarɗa ya kuma fada a cikin teku a yammacin koriya ta kudu a ranar laraba kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin afirka ta kudu a cikin makon da ya gabata yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwance a asibiti yayin da cutar ta kwalara da ake kamuwa da ita ta hanyar ruwan sha ta zama ruwan dare a wasu sassan nahiyar afirka a kasar afirka ta kudu da tafi kowa yawan masana'antu a afirka wani abu ne da ba sabon ba wata kungiya mai zaman kanta gift the givers tana kokarin shawo kan yaduwar cutar ta hanyar rarraba dubban kwalaben ruwan sha masu tsabta da sauran tallafi ga al'umma da makarantu kamar yadda jami'in kungiyar clifford mabe ya bayyana gwamnati ta samar da sansanin killace waɗanda suka sami cutar ah, suka kamu da cutar domin rage yawan cunkoso a asibiti. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar. A Najeriya ana ci gaba da samun salwantar rayuka sanadiyar ayyukan 'yan bindiga duk da fatar da jama'a ke da ita ta samun sauƙin matsalar musamman wato na musamman duba da kalaman da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi akan rashin tsaro. ko a cikin makon nan an samu salwantar rayuka da akalla ba za su kasa takwas ba a wata fafatawa tsakanin 'yan bindiga da 'yan banga a sokoto da ke are masu yammacin najeriya kamar da za ku ji wani rahoto da muhammad nasir ya mana daga birnin na shehu a iya cewa alkawalin da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na cewa zai mika ƙasa mai cikakken tsaro ga wanda zai gade shi ya kasa cika domin ko ranar da yake mika mulkin an samu rahotannin 'yan bindiga sun kai hare-hare ga jama'a har an samu salwantar rayuka a yankin gabacin sokoto yankin da ya jima yana fama da matsalar rashin tsaro maharan sun yi dauki ba daɗi ne da 'yan banga a garin gatawa da ke karamar kuma mulkin sabon birni na kuma zanta da ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da barayin saminu hamidu wanda ya bayyana cewa matsalar ta fara ne lokacin da wasu fulani suka zo suna kiyo ganin 'yan banga kusa da su sai suka gayyato 'yan uwansu da ke dauke da makamai. ba su kira barawun daga gangara don suka zo suka suka zo suka wuce su wani wuri ne shi ya yi shagara ni kawai ya sai ko an ka bude wuta mu mu harba sun su harba ni kawai sun bi kashe mana mutum takwas. to su fa bangaren su kun samu sa'a su. to eh an samu sa'a su saboda sun tafi da yaron mu guda wanda Allah ya kubuto da shi kuma aka sako shi. to shi ya ce ya ce tabbas eh, sun ci za su koma su ga yan wansu ba su ga wansu ba a cewar Saminu Hamidu safiya duk ta Allah sai yan bindiga sun fito ko dai su da hanya suna ɗaukar mutane ko su kai hari a wasu wurare yi da su kuma da yamma sun kai jiya masu yanzu haka jiya akwai wani ƙauyen gari ne ana kai mishi ɗan tafi jiya hmm. sun shiga garin tashi suka rinka ba mutane wanda haka akwai ma wasu ne suna nasu. na ne mijin taba kiran rundunar yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai na kasa samun mukaddashin kakakin rundunar a sokoto asp ahmad rufa'i a lokutan da na kira sa ta wayar salula wannan na zuwa ne lokacin da jama'a musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro ke cike da fata ko da kalaman da sabon shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi akan tsaro su kasance hanyar kawo karshen matsalar to sai dai wani mai bibiyar lamarin rashin tsaro a najeriya bashar altina goyawa na ganin cewa aiwatarwa din shi ke an magana ai shi wanda ya gada abin da ya ce ba zai mika mai matsala ta tsaro ba ko ina cikin yankin najeriya Karshen taron da ya mika ainihin eh, mulkin ran nan an ga kashe mutum kusan goma ga gabashin Sokoto. To kaga waɗanda abubuwa kalamu ne na siyasa kalamu ne na 'yan siyasa kuma an saba da su kuma jiddadun shi ne abin da suka cewa kuma ba su cikawa. Masana lamburan tsaro na ganin akwai manyan kalubale da ba za su kasa kai bakwai ba da za su iya zama tarnaƙi ga kalaman da sabon shugaban Najeriya ya yi akan tsaro. Dr. Yahuza Getso ta ganin cewa daga cikin kalubalen akwai rashin ingantattun kayan aiki, rashin kuɗi da kuma cin hanci. Domin wannan zancen da ya yi, ai ba zance ne wanda yake za a iya amfani da shi na togaciya take kai tsaye take yanke yanzu a ce shi zai zo ya faru ba akwai waɗanda suke bawa 'yan ta'addan na masu aikata waɗannan laifukan bayanai na sirri na gwamnati wanda bai kamata 'yan ta'adda su san da shi ba a fuska ta uku shine wato a cikin al'umma kanta akwai mutane waɗanda suke samun ta gomashi da wannan matsala da ake fuskanta ta tsaro don haka suna ƙara barbala mata wutan man fetur har yanzu dai mazauna yankuna da dama a najeriya musamman a arewacin kasar na ci gaba da zaman ɗarɗar saboda rashin tsaro duk da yake wasu na kyautata fatar yiwuwar samun mafita daga matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya Gwamnatin kasar Zimbabwe ta ɗauki matakai da dama da ta ce za su ƙara bukatar kudaden kasar da ƙara darajar su kazalika da kuma magance yawan bukatar dala Amurka. To sai dai masana tattalin arziki na cewa sababbin matakan ba za su yi aiki ba domin 'yan ƙasar sun dawo daga rakiyar kudaden ƙasar da darajar su ke ci gaba da taɓarɓarewa. Daga cikin matakan da ministan kuɗin Zimbabwe Mutuli Mcube ya bayyana dukkan hukumomin gwamnati za su karbi akasarin su ne da kudin kasar da ake kira bon ko kuma dola ya bayyana cewa haka kuma za a biya duk wani haraji ne da kudaden kasar in baicin wasu muhimman abubuwa kalilan tun sa'ad da aka bada sanarwar darajar kudin kasar ta kara faduwa daga 1,900 zuwa 2,600 a kan dala amurka a kasuwar hukuma yayin da a kasuwar bayan fage kuma ta ninka da kusan kashi ɗari lamarin da ya sa farashin kayayyaki ya yi tashin goron zabi tuni kuma da jama'ar kasar ta zimbabwe da 'yan kasuwa suka soma kauracewa kudaden kasar saboda wannan matsala yayin da bazara ta kan kama a kasar sweden hayakin taba sigari ya kau a wajen gidajen sayar da abinci da mashaya kasar ta sweden wace ta fi kowace karancin shan taba sigari a turai a yanzu tana dab da ayyana kanta a matsayin kasar da ba a shan taba sigari wanda ke nufin tana da masu shan sigari da adadinsu bai kai kashi biyar cikin ɗari na yawan jama'ar ƙasar ba wasu wato wasu masana sun ɗora alhakin nasarar da aka samu kan yekuwa da kuma dokoki na tsawon gwamman shekaru yayin da wasu kuma ke nuna yatsa kan yawaitar snus wani nau'in taba mara hayaki da aka haramta a wasu wurare a turai amma ana fataucin su zuwa sweden a zaman wani zaɓi na taba sigari kasar na dab da cimma matakin na kashi biyar cikin ɗari alkaluman ma'aikatar lafiya ta sweden sun nuna adadin shan taba sigari a rana ya kai kashi biyar da digo shida a cikin ɗari a shekarar da ta gabata a gaida murtala faruk yana da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a najeriya har ila yau tsofaffin sanatoci da ke karkashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki sun yi wani taro inda suka kafa kwamiti na musamman wanda zai yi tuntuɓa gabanin zaben sabbin shugabanni a majalisar dokokin kasar wakilin murya amurka madina dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton Wannan shine karo na uku da tsofaffin sanatoci daga jumhuriya na biyu zuwa jumhuriya na hudu a ƙarƙashin sanata Bashir Lado za su yi irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda suka sha alwashin haɗa kan masu ruwa da tsaki don tabbatar da fitowar sanata Goswill Fabio da sanata Barau Jibrin a matsayin shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa a majalisa ta goma. Shugaban tawagar sanata Bashir Lado ya yi ƙarin bayani cewa. Dama dalilin wannan taron shine mu ƙara nuna wa 'yan uwanmu cewa ita jam'iyyar nan ita ce uwa ita ce uba kuma a dalilin jam'iyyar nan duk muka zo inda muke yau saboda haka yau idan jam'iyya ta fito ta ba da umarni to yana da kyau mu bi umarnin jam'iyya ko da wannan abin da jam'iyya take so ko da ba shi ne zai yi wa kowa daɗi ba amma da ike iyaye ne shugabanci ne na jam'iyya kuma jam'iyyar nan ita ta haifar da shugabancin nan yana da kyau shi sa muka haɗu muka ƙara kira ga 'yan uwanmu wanda suka fito neman wa'annan kujeru cikin 'ya'yan jam'iyyar kuma wanda ya sauka daga neman mukamin shugaban majalisar dattawa saboda ya fito daga jihar da mataimakin shugaban ƙasa ya fito. Sanata Muhammad Alin Dume ya yadda cewa jam'iyya ce kan gaba a harkar majalisa kuma ya fi ganin sa a hanya da za ta tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Tun da jam'iyya ta fito karara kuma banda haka kamar na Senate majalisar dattawa an yi shi ne bisa adalci da kyautatawa don kar a cutar da kowane bangaren kasan kuma fisa bilillahi tunda mu a zaman musulmai a bisa addinance muna da president muna da vice president kamata ya yi na uku na kasa ya zamanto krista ne kuma ya zamanto daga kudu to kuma abin da kenan shi shugaban kasa ya ba da shawaran ayi kuma shi a fabio da aka da baro da aka zaba su jagorci wannan tafiyan suna da experience da abubuwan da yake bukata na tafiyar da jami'an nan sauran kuma basu da shi bana na so na kama sunan mutane amma basu da kwarewa basu da cancanta To kowane mataki taron ya ɗauka na ganin an samu nasarar tsayar da waɗanda jam'iyya ke so, Sanata Bashir Lado ya yi ƙarin haske. A yau a cikin shawarorin da muka yanke shi ne za a kafa kwamiti na dattijai na iyayen al'umma da na tsofaffin sanatoci wanda za su je wurin wani wanda suka fito takarkarin nan domin su nemi alfarma a roƙe su kan cewa a yi haƙuri kar mu zo mu faɗa 'yar gidan jiya wato kuskuren da aka samu a kwanan baya ko kuma musamman shi a waccan gwamnati da ta wuce inda aka zo aka samu dalilin rashin jituwa har aka zo aka samu wani bangare ya zo ya kafa shugabanci. Abin jira a gani shine ko wannan mataki zai tasiri a batun zaben shugabannin majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe uku na dare ne da minti sha hudu. takwas na safe kenan da minti sha hudu a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti sha hudu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci sha tara talatin da daya da tara sittin da kuma kilohertz dubu daya talatin a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun ma a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari kazalika ko da yaushe kuke so za ku zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su kafin mu ci gaba mashakata da wannan waka. To la yanzu kuma ga maimacin shirin yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata inda shirin ya karbi bakoncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta najeriya nasiriya farfesa aliyu joro wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar amurka alhassan bala a game da shirin tallafin dalar amurka biliyan biyu da igo tara da kasar japan ta yi wa najeriya domin bunkasa harkar babban bola a kasar To a yau farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke ɗauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste. Wato abin da yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki. Najeriya saboda kasancewa tattalin arziki ne waye da karfi mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba to sai aka yi amfani da shi ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono wasu suna kiransa tokumbo wato akwai su talabijin su firji akwai har su handset ma akwai su laptops su kuma wancan kasashe da suka ci gaba in kayan nan ya zo ƙarshen amfaninsa wa ƙaramin ɗawainiya bane a wajensu so sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen marasa karfi mu zama juji to sai a tattara a tattara a kawo wasu ma suna isowa najeriya ba sa aiki to kaga in suka zo sun zama mana ɗawainiya saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi su suna illa sosai ga muhalli to mutane mu kuma ba su sani ba aka kai wanda ya lalace sai ka ga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba za su faffasa akwai su waya masu amfani za su ɗauka za su ƙona roban to yin wannan aikin yakan shafe su lafiyansu ya shafi muhalli in suka ƙona nan iska da muke shaka zai gurbata sannan tokan kansa da yake ƙasa zai lalata ƙasa in akwai shuka a wurin cikin wannan ah, dafin za su bi har cikin abinci mutum ya ci in kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu ya kai su cikin ruwa na cikin ƙasa in akwai korijiya ko bohol in kai wasa sai ka sha akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan to saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi kamar yadda ma magana na robobi shi ma na wayannan kayan na'urorin su ma akwai kamfanonin da suka hada kansu suka yi kungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan shi wannan shi muke kiransa epron eka eos producer responsibility organization of nigeria to already sun fara wannan aikin ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne ba wai sai tsohuwa ya yi rijista saboda za a bi wannan abun da ya shigo da shi yayin da ya gama amfani ana bukatan ya ɗauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace. Shi kuwa Sani Cika Turankawa wasani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto ya yi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurɓataccen iskar carbon da ta yi alkawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta biyu da 2050. makasudin wannan mutum dama an tara jihohi da baki da na najeriya a talatin da shida domin tattauna a ji waɗanne hanyoyi na muka ɗauka domin cimma manufa abin ake kira paris club agreement wanda kasashen duniya suka taru suka sa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da goma sha shida shi makasudin wannan taron wani na ka fito da shi na shekara hudu wanda kowace shekara biyu za a duba takardu da kakin aiki domin a gani cewa shi yanayin hayakin da aka ci za a rage cewa za a killace da shekara biyu da hamsin za mu samu kanu cikin cewa babu wani aiki da ke fito a muhallin da najeriya kamar da ta hannu ta ku hanyoyi ban za a killa nan. To Farfesa Aliyu Juro bai sallama da mu ba sai da ya ɗora akan batun illar bolar kayan na'urori. Akwai human majalisar ɗinkin duniya mai lura da muhalli unep da akwai kuma wani ma'aikata da ke karkashinsa da ake kira jet global environment facility suka ga ya kamata a taimaka wa najeriya so suka ba da taimakon kuɗi saboda a karfafa wannan aikin kamar yadda japan ta ba da kuɗi a kan robobi su ma suka ba da kuɗi ita wannan hukuma namu na nasriya suka je lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan nauyin nauyinsu ya kai ton 300 to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gama in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a turawa wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu kere-kere sa wani wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su mai sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better. The fact is, you do not have the votes in the House. Yes, I do. And instead, we will be defined by our hopes, not our fears. Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai. kai hamma da wasanni da sauran bututun da suka shafi tsaro da zamantakewa. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi domin sauraron shirin Duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrats sun yi kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo ta kuma yi goyi bayan kafa wata kotun musamman ta majalisar ɗinkin duniya domin hukunta shugabannin rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine. Amma dai ana ganin gwamnatin Biden ta fi karkata kan wani tsari na hukunta laifukan zalunci wanda ake bayyanawa da tsarawa shiryawa ko kirkirawa ko kuma aiwatar da wani aiki na cin zalin kamar kai mamayar soji. akwai yiwuwar china ba za ta ɗauki kowane mataki kan koriya ta arewa ba ko da kuwa kasar ta yi yunkurin sake harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri bayan da ta kasa a ta na farko kamar yadda masana suka bayyana yar uwar shugaban kasar ta koriya ta kudu wadda take da karfin fada a ji ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron dan adam din na soji nan ba da jimawa ba kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin afirka ta kudu a cikin makon da ya gabata yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwance a asibiti yayin da cutar ta kwalara da ake kamuwa da ita ta hanyar shan ruwan sha mara tsatta ta zama ruwan dare a wasu sassan nahiyar afirka a kasar afirka ta kudu wadda ta fi kowa yawan masana'antu a afirka din wani abu ne da ba sabon ba gwamnatin kasar zimbabwe ta ɗauki matakai da dama da ta ce za su ƙara buƙatar kuɗaɗen ƙasar da kuma kara darajar su kazalika da kuma magance yawan bukatar dala amurka to sai dai masana tattalin arziki na cewa sabbin matakan ba za su yi aiki ba domin 'yan kasar sun dawo daga rakiyar kudaden kasar da darajar suke ci gaba da taɓarɓarewa yayin da bazara takan kama a kasar sweden hayakin taba sigari kuma na raguwa a wajen gidajen sayar da abinci da kuma gidajen shan barasa. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kina agogon ghana kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook twitter da instagram har da ma youtube domin samun labari da dumudumin su yanzu kan a madadin murtala faruk sanyi na ta na gabatarwa da kuma solomon abu da hada shirin sai injiniyan mu bab ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya